don ba fa lafiya ne da ku ba dan ni miji da minti goma minti ishirin ke mun komai da tuni mun rabu ko kuma in je ina bin wata mace a waje kun fahimta to dole gaskiya ku zage ku zage damtse kun fahimta don ku je ku tattaro hankalin mata saboda a yi maganin irin wa'annan matsatsalin na lesbian da suke faruwa a gari kuna ji ko maza kun san me yake kashe ku indomi da kwai su boga kai da sauran dai abubuwan gulashe. kuna ganin kamar burgewa ne wallahi ba burgewa ba ne abin da ya sa mata suke gudu kenan saboda ni mijina yana da kun gani akwai irin safe food irin su ayaba kai irin da kayan ya marmari haka idan kana yawan cin shi wallahi za ga abin ka haka ba wai za ka yi minti irin minti biyar ka fita ba a'a idan kana cin abubuwan nan ko wallahi ladabi da biyayya za ka gani a wurin matanka kai ko me kake so a rayuwa za a iya maka shi kun gane to ka gani dole ku nemi magani ku daina ciye mu ina abubuwan zaƙin in ba haka ba in ni in mijina ne yake minti goma minti sha biyar haka to gan nike kama ma tare da mace nike zaune a cikin gidana saboda gwamma in je in nemi mace ta ɗauke min sha'awa tunda kai baka ɗauke min ba ta zan in zauna da wani bai ɗauke min sha'awa to gaskiya mu za ku canza hali gaskiya ku je ku nemi magani don ba ma son rabon namiji <laughs>